الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يوم أما سجر ما بركة مدشان روا فاتا من da fata mun yi kokari mun kiyaye kaidar shan ruwa kar mutum ya cika ciki fiye da kima ya kasa tsayuwar kar mutum ya sha ruwa da abin da wuta ta taba kensa ka samu dabino ka sami apple ka sami abin da ya kama da haka ba a fiye so lokacin shan ruwa ka fara da kosai ba ko da koko abin bakin ciki a kodin da a wannan azumi albarka astaghfirullah wallahi da taba suke buɗe baki taba la haula wala quwwata illa billah taba taba me zafi haka ni a gani na duk mutumin da ya zama abin da suka kira cigarette addict ya zama ɗan shan taba baya iya haƙuri duk minti talatin sai ya fi da kara bubu yadda ka san ƙabusu sai ya sha ni ko ina gani a watan azumin ramadan ya sami cikakkiyar dama ta ya bar taba Allah kuwa kun san dalili dan mutumin nan da baya hakuri da taba duk minti kai wani ma minti talatin yawa minti goma amma saboda ya yi imani Allah ne ya ce azumin nan ya haƙuri da taba misali awa nawa awa goma sha biyu to lallai za ka iya bari inda gaske kake kuwa in dai ba za ka iya bari ba duk every minti goma sai ka sha yanzu saboda imani ka haƙura awa goma sha biyu a za ka iya bari haka ne ko ba haka ba ne abincinka na halal ka haƙura ka bar shi in har za ka bar abin da Allah ya halatta maka to lallai ko abin da Allah ya haramta za ka iya barinsa matsala ce ta mai kawai niyya innamal a'malu bin niyyat to Allah ka ba mu ƙwarin niyya ka samu bar duk abin da yake bai dace ba yan uwa a wannan wata na Ramadan sau nawa ka ciyar da abinci so nawa so nawa ka zumunta so ka tura da sako a waya sakon watan ramadan ka karanta wa mutane hadisi hadisi ba hadishi ba hadisi ingantacce ka dinga tura sako so kai duk kallace-kallace wadda suka mata ba ka kulle talabijin a gidanka duk wasa a ramadan a aji shi duk wasa ga watan albarka watan rahama so kai haka sanawa nawa kaje majalisar tafsiri ya tabbata cikin hadisi hassan mutane guda bakwai suna da matsayi na musamman abin ubangiji wanda ya ilmantar da ilimi nagartaccen ilimi ko bayan mutuwarsa ana amfana wannan yana da special package abin ubangiji shiri na musamman na biyu duk wanda ya buɗe marmaro idanun ruwa spring ruwa na gudana ana sha indan Allah ya yi na uku duk mutumin da ya tona rijiya musamman ka je ƙauye inda suke fama da wahalar ruwa musamman ka je ƙauyuka inda za ƙauyawanmu kiristoci na musu barazana da ruwa ta muna da ƙauyukanmu na je ƙauyen da a ƙasar hausa ƙauyawa ne ba su da ruwan sha suka ce sai mun tsallaka gun kiristocin can to sai da sai in kun zama na mutukun mu baku ruwa kuma a kasar musulmi ne ana barazana da ruwa to kaddara sai ka ji wannan labari sai ka je ka tona musu rijiya kuma dan Allah babu gori dan Allah kai na uku kenan na hudu da mutumin da ya dasa bishiya mutane su sha inuwa a wurin mutumin da ya yi bishiya irin manya-manya a je ana shan inuwa masha Allah baka san wa zai sha inuwa ba wani ya gaji tilis rana shi yasa aka haramta mutum ya je ba haya a inuwar da mutane ke hutawa sai Allah ya tsine maka in kai haka wuri uka ka kiyaye inda mutane ke hutawa ka je kai ba haya kai ko irin majinan nan ne da ta zama koriya fatau mara kyan gani ka kako ka watsa mutane saboda baka da civilization ka zama wawa haka inda mutane ke shan ruwa ka je ka watsa musu ba haya la na nau kenan na hudu ko wanda ya gina masallaci Allahu akbar wanda ya gina masallaci a cikin hadisin Usman dan Affan a cikin Bukhari da Muslim Allah zai gina masa masallaci aljanna zai gina masa gida aljanna nawa kenan biyar na shida da mutumin da ya ba da sadakar Qur'ani ah so easy musamman a wannan wata na Ramadan ka fahimci majalisi kaza da ake tafsiri akwai karancin qur'ani bari in je sai kofi 500 aje a raba saboda Allah duk wanda ya karanta harafi guda kana da lada yan siyasan da ke raba qur'ani da ramadan da zimmar kamfen na siyasa kar ku bata makan ku lokaci ga mutum ya raba qur'ani a sa hotonsa a faɗi sunan shi donated by wani ba ma littafin Allah wannan ƙur'anin za ka yi siyasa da shi ta yayi mai son Allah ne ka ɓata maka kai lokaci na nawa kenan na nawa kenan na bakwai da wanda ya bar ɗa nagartacce yana masa addu'a idan mutum ya mutu ya bar ɗan kirki mai masa addu'a Allah ka ji kan ubana mahaifina Allahu akbar wannan uba zai ci gaba da samun kwamishin na alkhairi to ɗan naka ba na kirki ba ba kai masa tarbiyya ba dan shaye-shaye ne a uzbillah bin mata astaghfirullah al'azim shi yasa yi ma yaro tarbiyya muhimmin abu ne ina jaddada muku wannan ne saboda muna cikin watan azumin ramadan watan garabasa watan alkhairi watan da alƙalamin rubuta lada baya yankewa Allah ka samu dace to wannan kenan kamar da mukan yi duk lokacin halka sabo na tafsiri muka amsa tambayoyi ina tambayoyin da ke tare da mu وعليكم السلام جزاكم الله خيرا bayan kamar kwana goma yana da 2% na wajen kudin to farko dai Allah ya halatta ciniki bai haramta ba Allah ya ce wa ahallallahu albay'a wa harrama riba in dai kasuwanci ne Allah ya halatta to sai dai kasuwanci cinikayya da aka amince da shi dole sai ya tara sharuɗa guda shida farko a san wane ne mai saidawa waye mai saya ina commodity kayan da za a saya ina farashin da aka yi makayan dole sai an samu yarda kaya da na yarda sannan sai an samu siga wannan abin da ka kira dubai gold souk ya cika nan guda ci da ka ambata tambayi kanka ɗaya kenan na biyu a ƙa'idar islamic banking and finance muna da abu guda biyar dole harkar banki da inshora da waye tare da inshora kun san haramun ne gaba banda na musulunci amma ta'amulin kasuwanci mmm ponzi scheme bitcoins cryptocurrency wane ne wane ne dubai gold soup dgs da sauransu misali look sai an samu abu biyar dole kar a samu riba ɗaya kenan na biyu dole a samu abin da ake kira transparency a samu gaskiya keke da keke irin harka nan da kuke babu transparency baka san da wa kake ma harka ba kudinka za ka je ina zai je allahu alam akwai algharar walmaisir ka'ida dole kar a samu riba kar a samu algharar walmaisir akwai gharar menene gharar kasada cinikin kifi a ruwa cinikin tsuntsu a samaniya akwai kara samu na biyu kenan na uku dole a sami alhunumu bil dole harka cinikin ta ginu kan riba a samu kuma faduwa dole a samu wani yamin wannan irin tambaya kwanaki a airport a nan kaduna zan yi tafiya ya gan ne ya zo malam ya tambaya wannan tambayar na ce yaya sai ce eh gaskiya sai dai a ci gaba da samun riba kawai to kaga akwai wasa akwai yaudara ciki ai hannun da ke kirga riba dole wata ran ya kirga mai faduwa hasara a dole ne amma kullum ka zama a sama kamar katotun dankali kanana na ƙasa yangu yangu akwai mushkila akwai cuwa-cuwa ciki akwai hudu ɗaya tara ciki hudu ɗaya tara ai kun gane ko akwai ka dole a samu wannan guda hudu kara samu riba kara samu maisir a samu alhunum walhurum a ci riba a samu kuma faduwa yanzu kana magana cewa za ka je ka sai gol wanda yake kilo kaza kuma sannan ka dinga samun riba to faduwa fa na hudu dole harkar ta gino akan wata ka'ida sananniya da wata ka'ida shari'iyya suka gino suka yi wannan harkokin in suka tashi ba ruwansu kwata-kwata da dokokin musulunci ba ruwansu inda za su buɗe ofis a Nigeria tsakaninku da Allah sukan je su nemi fatawar malamai to me Allah ya ce tun da ku ƙasar musulmi ne da Allah muna son mu yi abin yadda Allah ya ce don kama bata musulmi ne da Allah suna wannan amma in za su yi sai sun je CAC CAC ta ba su corporate registration ba haka ba ne sai sun bi duk dokar ƙasa su ce gama RC ɗinmu su bi dokoki na ainihin financial institute Nigeria amma abu ɗaya ba ruwansu da bai musulunci ce who cares who da rena addinin Allah da wasa ko muke taimaka musu na biyar ba a yadda ba wannan kuɗin je a yi cinikin haram da shi abu guda biyar je ka kasai jari wani garanti kake da shi ba za a yi cinikin pornography da kuɗin ba na fina-finai na banza wani tabbas kake da shi ba za a sai giya ba da shi wani garanti kake da shi ba za a yi dilin na harkar arms makamai ba da shi idan karuwai suka ce a ba su jari suka zo kambanin aka ba su don su yada harkar su da kudin ka so da matsala kuma wani abu na gaba shi ne mu kawai muna bukatar ina kudi ruwa ba ma son wahala je ka yi noma zo zo akwai kasar noma da yawa allah ya ba mu akwai kasuwanci akwai kiwo sannan akwai kasuwanci wanda yake nagartacce ta za mu iya so da Allah ni fatawata akan wannan abun musulmi mu guje shi kun san me mmm mevrondi mundial money box kaji dabara wai mmm ya sunan shi stargate mevrondi ba ya mutu ba kwanan a russia saboda heart attack ya mutu dan ciwa-ciwa ne dan 419 ne kudade da yawa akwai wanda anan kaduna musa labari ya taba yi ya tara kudin mutane zakara ya bashi sa'a ya arce aka bar mutane da tagumiya sunan shi tawa kai kasan sunan shi saboda kwaɗayin tsiya namu an zo ana tagumi sai ya zace malam ya hukunci hukuncin kenan kai nadama an kwashe ma kuɗi ka tsaya ka nemi halal ya fi kyau wanda bai ji bari ba ya ji hoho so ku nisanci wannan harkokin cuwa-cuwa ne haka hatta harkar irin su bitcoins misali kasashe da yawa sun la'anci wannan harkar jika irin kasar singapore hata america uwar duniya jike ji da kanta misali mu tsaya mu nemi halal wallahi dan uwa ka je ka tara asuwaki, ka bi titin kaduna kana a sai jama'a Allah ya sanya ma asuwakin albarka ka samu riba ya fi wannan ciwaci wanda za ka samu miliyan cikin ɗan karamin lokaci wannan miliyan in ya zo nan take haka yake karewa nan take so mu haƙura da abin da Allah ya bamu mu kiyaye Allah ka sa in mun ji mu yi aiki da abin da muka ji dan jiki ya tsira karin maganar da ke cewa in kunne ya ji jiki ya tsira ba gaskiya ba ne sai dai ka ce in kunne ya ji jiki ya yi aiki to ya tsira ba da gaji sai tsira ba ku gyara wannan karin magana ɗin tambaya ta gaba wa alaikum salam wa Allah da ka so ne domin shi Allah ya so mu gaba ɗaya haka haka annabi ce wanda ina son ka ce da shi ahabbaka Allahu alladhi ne fi Allah ya tara maka alkhairi gaba ɗaya na. yan me bana jin to misali kamar haka za ka iya sayan data kan naira ashirin da biyar a baka data a biyar wanda zai fara aiki da karfe sha biyu zuwa karfe to idan ka ce kalmar kamfanin mtn mtn kamfani ne na sadarwa wanda ko shakka babu an ci amfaninsu yadda su sun ci amfaninmu kusan ma sun fi kowa cin amfanin mu misali ko ba haka ba kamfani ne na baki na mutanen south africa kasuwanci kana iya ko ina ne amma magana da kake sun fito da wani makirci misali zaka sai data menene data wato zaka sai dama fili na shiga yanan gizo na naira kaza amma sai su baka kyauta daidai sha biyun dare ko ba haka ba har a ce to kana da dama ka yi ta browsing to kaga nan cikin sha biyun dare an hana ka qiyamul layl haka ne kila ba za ka yi bacci da wuri ba saboda lokacin na wucewa ka rasa da wahala ka samu lokacin karatun qur'ani musamman matasa a shiganan a shiganan daga nan kuma inda ake shiga Allah kaɗai sani Allah ka rufe mu to ina tsammanin ba MTN ne kaɗai ke ba eh, dukkanin haka suke hanyoyin jan hankali yaudara to ai wayo ya san me ku faɗa mana wayo to ka ƙi mana ka ce na ƙi my time is precious lokaci na da ƙima ku riƙe ba na bukata zan sai data da kuɗi na buɗe lokacin da nake so ka sai na dubu da ɗari biyu na su ba ka wani gb ka ci gaba da yi amma na wani dare don a ɗauki hankalinka ne kamar da na sha faɗa irin abin da suke kira boromi. you can borrow ko sai ka sai ainihin rance na kati sannan su ƙara maka riba ce mun sha wannan magana riba ce domin in rance kuka bani babu dalili ku ƙara komai cewa wai a ai aiki suka yi maka ai wani irin aiki suka yi maka cewa suka yi rance ba rance aka ce ba kullu salafin jarra manfa'a riba tare da hadisi mai inganta ba amma ibnu qudama na cewa al'amalu alaihi duk rancen da aka yi janyo maka wato abu ne ya zama riba in ka ce wai aiki suka yi maka ok a nan kaduna misali ba ku misali mutum yana zaune a zaria sai bugo maka waya da allah ka turo min rancen dubu ashirin sai ka ce to zan turo maka zan turo yaro na ya kai maka dubu na dubu na amma da ka tashi bai sai ka biya ni dubu ashirin da biyu saboda aiki da aka yi maka na kai maka wannan abu da tambaye ku ya halatta ku faɗa mana dole ka san amsa abu ne ke faruwa game da mu a rayuwa ba haka yi masa kuɗin ba ka tura masa yaro sai ka ce a ai sai an biya ka dubu ashirin da ɗaya ko da biyu dalilin ka shine me ai aiki na yi maka sai mu ce a'a aiki ka neme shi a hanya daban in dai da sunan rance ne haramun ne kara ma ko kwabo ruwana ne ni da zan baka rance in ce to ka gani ba fa zan maka kyauta ba zan turo yaro amma sai ka biya shi kudin wahala wannan kuma daban ya zama abu separate daban amma da sunan rance ka shigar da shi to abinda suke muku kenan suke mutane kenan misali ya na da yawa mai da hankali kuma kaddara ko abu ya halatta dan tsoron fada ma haramci ka guje masa mana mumini sai kaffa kaffa dan kare fada ma cikin haram sannan ina ma sabis din kai samu ina nagartan kai ta kira kai ta kira kai ta kira kana alwa kana ji na ka zama kamar hukaci a titi baya jinka ana kwasan kuɗin ana kwasa kasashen da suka ci gaba wallahi ba za ka yi musu haka ba baka isa ba ba ka musu haka ne ka saudiya je usa akwai wani kamfanin waya a usa ana kiransa boss revolution ka sa kuɗi ba ka samun gargada ko da na minti ɗaya kamfanin ya yi mana za ka shi kotu amma an samu kamar dumping ground kamar ƙasa kawai iske ne sai a samu kila wani babba a bashi airtime a ce yalla bai an baka wannan shekara guda ba ko kwabo za ka biya dan majalisa ne in ta kama sai yadda saboda ya sami kyautan kati har abada na kusan wata daya dan me a rufe a hana daukan mataki na gyara musu zama kwanaki da hukuma ina jin ncc ko ta kafa doka ta ce su tara mai yawa an biya taron kowa ba kaga ai sun kyauta ai ana rena hankalin 'yan ƙasar nan da yawa ana amfani da jahil da rashin haƙƙin mutane waɗannan hanyoyi na sadarwa alkhairi ne Allah ya kawo mana amma don Allah kar a yi amfani da damar kuma a taɓa mutuncin mutane sau da wancan abin da tambaya ta zo akai akwai yaudara akwai cuwacuwa akwai magu-magu da bai kamata a yi ba Allah tsare mu kare mu tambaya ta gaba dan sun kare kenan to arma ci gaba za mu ci gaba da inda muka tsaya Allah ya datar da mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت أنسى ما إذا نوكينا إن ذا مدورة كان تفسير من ديغباتا نجيا in kuna biyo da tafsirin an samu iza iza na nau kenan na sha biyu in aka hada da wannan ko banda na yanzu to Allah ta'ala ya ce wa na mun faɗi suhuf ko wa idha sama'u kushitat idan samaniya aka fede ta ma'ana an gusar da ita sama za ta shi daga aiki a wani wuri Allah na gaya mana ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ranar da samaniya zata ta dinga bindiga tana darewa tana ɗayewa yaya kaga ledar biredin aka sa mata wuta tana tsiyayewa ko to haka sama za ta kasance lokacin fahiyar yau mai idin wahiya a ranar mai rauni ce to ne Allah ta'ala ya ce da mu wa idha sama'u idan samaniya aka tayar da ita aka gusar da ita babu ita ya za ga lokacin da babu ita kai tun da ka taso kaka da kakanni ka ganta ta gushe ba ta yi bindiga ba ta yage ba ta ɗaye ba hal tara min fitur Allah ce kaga yagewa cikinta to lokaci na zuwa da Allah ce waizar idha sama'u ranar da samaniya za a gusar da ita a kawar da ita wa idhal jahim su'irat an samu idza ta nawa kenan a ranar da kuma wutan jahim za a hura ta su'irat a hura wuta ta ganta ta fito an gane wa idhal jannatu uzlifat Allahu akbar idan kuma aljanna aka kusato da ita ga bayan Allah na kirki Allah ka samu ne ga wuta su'irat aljanna uzlifat ga ta kana ganta sai ga aljanna Allahu akbar amma mai kake da shi na qualification na shigar da misali to ranar da aljanna aka kusato da ita ga masu tsoron Allah kun ji guda nawa kenan idza nawa kenan idza nawa kenan to zai faɗa amsa sai Allah ya ce me alimat nafsun ma ahwarat alimat nafsun ma ahdarat kowace rai a wannan rana Allahu akbar ta san abin da ta halartar na aiki kowa ya san abin da yi kullu nafsin bima kasabat rahina in ka tsara sallah sau biyar cikin jam'i kai kasan kanka azumin nan da muke ciki na ramadan in ka kiyaye azumi Allah ya sani in ku mutum ya shiga ɗaki ba mai ganin shi ya kulle ya ci abinci ya sha ruwa shi ya san ka ɓuya gabar mutane ga Allah ba za ka ɓuye ba in gashin zai misalai da yawa saboda ka Allah ta'ala na cewa wato alimat nafsun ma ahbarat ai idha hadafat tilka zawahir alimat kullu nafsin ma kaddamar min khairin aw kowace rai za ta san abin da ta gabatar in alkhairi kowa ya sani in sharri ne kowa ya sani Allah ka samu alkhairi sai Allah ya ce aya ta gaba fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas wannan ita ce aya mai lamba goma sha biyar daidai a cikin wannan tsora suratu abasa wadda ita ce sura ta 80 daidai na sha faɗa tsora ta 10 yunusa sura ta 20 ɓaha sura ta 30 rum sura ta 40 ghafir in ka dauki 10 10 sura ta 50 qaf sura ta 60 al-mumtahana sura ta 70 al-ma'arij sura ta 80 abasa wa tawalla sura ta 90 la uqsimu bi hadha al-balad sura ɗari daidai wal ta babha sura ɗari da goma idza jaa nasrullah in ka ɗauki gabar haka daga nan sai ƙarshe to Allah ta'ala na faɗa a cikin wannan sura chapter mai 80 a wannan aya ta goma sha biyar ya ce fala uku uqsimu bil khunnas Allah ce ina rantsuwa da taurari masu nukewa su ne idan suka fito misali za ka ga suna ɗan ɓuya ka lura mana sai su fito amma ba su da ƙarfi to Allah ya rantse da su Allah yana da iko ya rantse da duk abin da yake so amma mu bayi haramun ne ka rantse face da Allah fala uqsimu bil khunnas al jawari al kunnas al jawari ay al jariya allati tastatiru waqta ghurubiha tana gudu amma tana ɓuya lokacin faduwarta lokacin hudowa Zaka iske ainihin ba ta da haske shi ne mai alkhunnas kira sannan kuma alkunnas ai ta takannas ta kan ɓuya lokacin faɗuwarta Allah shi ya yi su kuma ya rantse da su saboda shine ne fa'alu lima yuri ba mai tambayi su dan mai kai kaza amma kai ba za ka rantse ka ce na rantse da annabi muhammadu ba la ba a yi na rantse da ƙur'ani la har wanda zai ce na rantse da kabarin tsohona yau kabarin tsohonka ai ƙasa ne ko wanda zai yi rantsuwa ya rantsi da Allah amma Allah zai rantsi da abin da yake so in ya ga dama sai Allah rantsi da kai in ya ga dama jalla jalaluhu amma ni da kai da ke da su da mu dole mu rantsi da Allah kawai haruffan rantsuwa guda nawa ne uku wallahi tallahi da kuma me billahi rantsuwar da bahaushe yakan yi ya ce billahi lazi rantsuwar ba cika ba rashin hankali ne of course ka ce billahi na ji ka rantsi da Allah amma Allah zai ɗin fa don abin da kake nufi da billahi lazi na rantse da Allah nan wanda wanda me, ko kuwa sai kai shiru duk wanda ya karanta littafin nan da mhm. complete sentence <laughs> ya cika ka bar gibi to shi ne fa abinda wasu kan yi billahi alladhi kuwa yau billahi ba ce ba sai dai ka ce billahi kai shiru alladhi ka batta in ka ce alladhi sai ka kammala billahi alladhi la ilaha illa huwa nan ne abin ya cika kun gane ko amma idan ka ce allazi to ka tsaya baka je ba na rantse da Allah wanda wanda me sai ya kamata mu gyara saboda haka Allah ta'ala ya wannan rantsuwa sannan sai ce wallaili me wallaili idha as'as in ka ce as'as daga at-ta'assus Allah ya ce na rantsai da ruwa na rantsai da dare a lokacin da as'as yayi duhu shi yasa a zamanin farko suna kiran 'yan security al-usus wai masu labewa da daddare har akan ce kana umru awwala man assa laylan sayyidina umar shine wanda assa ya fara shigan burtu da daddare dan kar a gane shi ya je ga halin da mutane ke ci saboda Allah yana cewa nayi rantsuwa da dare idza asa asa asa asa idza khaffa dhalamu inda idbarihi lokacin da wato duhunsa ya dan fara wato kuranyewa lokacin da zai bada baya na'am wasu na rantse da asbahi a lokacin da ya yi numfashi wani ne wai ana debate sai cewa zai gaya mini abu ba shi da rai amma ya yi numfashi kuma Allah ya tabbatar da haka aka ce to menene ba shi da rai yana numfashi sai ce Allah ya ce wa subha idza tanaffas da asubahi idan ya numfashi kai kana yin tanaffus kana zuƙo iskar oxygen ka ba da carbon dioxide a cikin respiratory system ɗinka misali to asbahi mutum ne amma Allah ce da asbahi idan ya numfasa ma'ana ai idza bada uhu wa habba nasimuhu lokacin da hasken asubahi ya fara ketowa iskar asubahi mai daɗin nan ta fara bugawa to numfashin kenan Allahu akbar to Allah ya rantse da wannan lokacin ci gaba innahu laqawlu rasulin karim lallai shi qur'anin nan fa wallahi zancen wani manzo ne mai girma an gane wani manzo ne mai girma wani manzo ne wannan annabi muhammad sallallahu ko mala'ika jibril jibril domin shine Allah ke bashi ya kawo manzon Allah saƙon sai Allah ce innahu laqawlu rasulin karim manzo wanda yake mai mutunci mai girma mala'ika jibril kenan na'am min qawwatin 'inda bil 'arshi makin ذي قوة عند ذي الأرش مكين shi wannan manzo da ke kawo ƙur'ani to zai kowa yana fa da ƙarfi inda zil'arshi maki kuma yana da matsayi na mutunci a gun ubangiji mai al'arash wannan disirin mala'ika jibril ne mala'ika jibril in abin ka ba da misali da ake bayarwa ne sai iya ɗaukan duniyan nan taku gaba ɗaya ya sa a tafin hannunsa kirka shi jibra'il kai guda nawa kake kai ma nawa kake ne ma nawa nake ga halittar ubangiji zai dauki duniyarku da motocinku da komai ya sa a tafi yadda za ka daga kwandala ka ce menene wannan kuma yana da matsayin ubangiji kuma ba shi ne mafi girman halittar ubangiji ba shi ya iya shiga wata duniyar halittun sai a ɗauke shi a cewa ya kuma wannan a ta ka wa ma ya alama jinu da rabbika illahu babu wanda ya san tawaga ko ka ce rundunar ka sai shi abinsa muqa'in shi wannan mala'ika muqa'in wanda ake masa ɗa'a ne shugaban mala'iku ne ai suna masa da samma a can gun ubangiji amin amintacce ne Allah ya aminta shi ya zaɓe shi ya ba shi saƙon kawo saƙon annabci zuwa ga annabawa to sai Allah ta'ala ce wa ma sahibukum bi majnun sahibin naku ba mahaukaci bane Allah na kore wa manzon Allah hauka ba mahaukaci ba kafirai ne ke cewa mahaukaci Allah ce a wa ma sahibukum bi majnun kaga Allah ya wanke idon annabi ya ce ma zaghal basaru wa ma tagha idanunsa bai taba kaucewa zuwa kallon abin da bai halatta ba Allahu akbar ya wanke shi ya wanke harshensa ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya magana kan son zuciya ya wanke tunaninsa wa ma sahibukum bi majnun ya wanke shi gaba daya wa innaka la'ala khuluqin azim a ce kai mabiyin wannan annabi ne ai ka more amma lura mabiyi ba mai cewa kawai ni na annabi ne baka aikin annabin ba araftum saboda ka Allah ta'ala ce sahibin naku ba mahaukaci bane na'am wani ƙadra'ahu bil ufuqil mubin wannan ita ce aya mai lamba 23 a cikin wannan sura mai lamba 80 daidai na'am 81 na'am wala qadra'ahu bil ufuqil mubin lalle Allah tabaraka wa ta'ala na'am wala qadra'ahu lalle annabi Muhammadu. ya gan shi kun gane lalle ya gan shi wane ne ya gani din annabi wane ne shi din barin tambaye ku wane ne shi din na'am na'am shi object an gane shi waye malaika jibril madalla wala ra'ahu bil ufuqil mubin wallahi annabi muhammadu ya ga malaika jibril bil ufuq a cikin horizon a cikin sassa karara shine masruq ibn al-ajda ya tambayi na aisha wata ran a cikin hadisin albani hassana yace ya uwar mu'mine ina so in tambaye ki amma ina jin kunya ta ce ka ga tambaye ni irin tambayar da za ka yi wa mahaifiyarka li'anna ne ummul na ni uwarka ce saboda Allah ya ce matayen annabi Muhammad iyaye ne gare mu ai kun san ayar ko wa azwajuhu ummahatu ka tambaye ni sai ce ina so in sani hal ra'a muhammadur rabba Muhammad ya ga ubangiji tace kai kai min shuru. ka faɗi maganar da tsigar jikina ke ta a? Allah ce wala qad na nazlatan ukhra aya mai kama da wannan ai ya ganshi a wata saukar ce kai da Allah ya min shiru ka gaya ma kowa na fi kowa sanin abin da ayar take nufi aisha kenan inda wani ya rawa ya samu kuɗi wani sai ci kafirin duka saboda baka da kayan aiki ta isa ka faɗa ne sannan sai ta ce ainihin manzon Allah ba Allah ya gani mala'ika jibrilu ya gani ta ce ya gan shi da fuka-fukai 600 waƙat saddal ufuk ya toshi gaba ɗaya samaniya ba a ganin komai shi ne take cewa abu uku duk wanda ya gaya maka ya yi ma Allah ƙarya tace man za'ama anna muhammadar ra'a rabba faqad a'zama 'ala Allah al-firya duk wanda yace annabi ya ga Allah yayi ma Allah ƙarya ta aya la tudrikuhu al-absar tace na biyu duk wanda yace annabi ya san gaibi ƙarya yake ta ja aya قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله Allah ya san gaibi na uku ta ce duk wanda ya ce da ke annabi ya ɓoye wani saƙo da aka ce ya gaya ma duniya ya yi ƙarya ta ja aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fa ma ballagta mai risalata aisha kiyar ka tabbata ma da cewa wanda da ce da ke to ai alfazazi ya faɗa a cikin ishiriniya wa qad qala qaumun ayana allaha jaharatan wa minhum ibn abbas ana maganar nassi mutane sunci ce mai inganci abin da ka faɗa of course ganin Allah a ƙidar ahalus suna tabbatacce ne amma alakhira sabanin ɗan mu'tazila wujuhun yawma idan nazira ila rabbiha aish nazira Allah ka samu ga Allah Allah ka ba mu ikon ka ba mu ikon aiki na gari saboda haka Allah ta'ala ce me wa ma alal ghaibi na'am وما هو على الغيب بضنين شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم bai kasance mai koro mai rowa ba game da ilimin wahayi da Allah ya bashi ya karantar me ya bari bai kasance ya yi rowa game da ghaib ma'anan ghaibi wahayin da Allah ya bashi su ma malamai magada annabawa ake kiransu kar ku yi rowan ilimin da Allah ya ba ku nan ba sai wa kuka yi ba ba wani kuka fi wai zaɓe ku sai ku ji tsoron Allah mu kuma da malamai ke karantar da mu musan haƙƙinsu a kanmu mu tsare musu mutuncinsu mu kula da rayuwarsu kar mu zamanto bakin kaza cika gudumin Allah yana kishinsu wanda duk ya saki bakinsa kan malamai na Allah to Allah zai kashe masa zuciya kafin ya mutu haka malamai suka ce al'adar Allah game da malamai fitacce ne ji ibn Asakir yana cewa لحوم العلماء مصمومة وعادة الله في حق منتقسيهم معلومة من وقع فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب الطحاوية فلا نام ما لمي is poisonous قبا كي قريش على من سكرن تبدك السنة سجى مك الأخرة باكنا أبو كنري جماسي سوق ذي شرنك سيسوق to in ka taba su ba da haƙƙi ba Allah na kishin su sai Allah ga bayanka masu sun ce kala ba shi ne ke cewa naman malamai akwai guba sansana kai za ka mutu tana ka ce za ka ci sai ce al'adar Allah game da mai taba su a fili take wanda ya taba su bisal da zalunci ba gaskiya Allah zai jarabe shi da mutuwar zuciya kafin ya bar duniya ya lalace ɗaiɗaice karanta labarin abin da ya faru game da ibn mas'ud da wani shaki na kawo wannan ne Allah ya ce an sosala ba mai rowan gaibi ba ne yana karantarwa ya ilmantar to su malamai da suka ce suna koyi da shi ku tsare wannan sai kuma Allah ya tsare ku ƙa'idar ke kada da sunan malanta ka ja mutane zuwa ga bid'a ka tallata musu abin da Allah bai ce ba mutane su tsaya a gaban Allah suna ƙoƙarin kwatan kansu kai ka halakar da su wa wannan rana ittabarra alladhina tubu min alladhina tabu wa ra'aw al'azab wa taqatta bihim al'asbab wa وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حصرات عليهم وما هم بخارجين من النار ranar da waɗanda aka bi su za su yi baran da wanda suka bi ai kai kace ce ban saka ba su tsene ma junan su to kada mutum da sunan malanta ya kai mutane zuwa gaban nan ga ya musu Allah ga ya musu manzon Allah ka huta matsayinka a hannun Allah yake ba ranka don makhluqi Allah ka ba mu iko haka Allah ya ce sa wa ma huwa al-ghayb bi dhanin ba mai ruwa bane game da ghaibi ya iyar da sako har sahabbai na cewa wallahi ko tsuntsuwa ce mai fiffikawa a samaniya wadda akwai ilimi game da ita sai da annabi ya gaya mana to don me za ka kawo sabon abu don me kada ka mana sabon abu duk wanda ya zo maka da abu da sunan musulunci ka auna shi da qala Allah qala rasul qala sahaba haka salaf suka ce aka bar mishi kayan shi ko waye shi bai yi kamar bai halice ka ba Allah ka samu dace aya ta gaba wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim bane tsinanne jefaffe a a ne ba kafiri ko shaydan bane qur'ani yafi karfin shaydan na'am sai Allah ya tambaya fa'in ta zaɓa ina za ku tafi ne ina za ku tafi an ce da ku ga hujja ga dalili ina za ku tafi fifita demokratiya ko kakistokrasiya ko kaza kaza ko ra'ayi irin na duniya na'am ka ɗauko ra'ayin darwinism charles darwin misali shi ka ɗauka ra'ayin david ricardo adam smith a west of nation shi ka ɗauka ra'ayin sigmund freud misali ra'ayinsu irin su francis fukuyama suka ɗauka ra'ayinsu huntington amin su za ka ɗauka halatta ina za ku tafi fa'in ta fabon ko ra'ayin kakanni mu haka muka taso muka tadda iyaye kaka da kakanni laye a filkari fa'ai na aina ina za ku tafi kamar kun ɗi mauce ne Allah na tambaya aya ta gaba Allah ce me in huwa illa zikrun lil alamin bai kasance ba illa wa'azi ga dukkanin duniya karka ce talikai anan la na sha faɗa duk inda kalmar al'alami na ta zo a ƙur'ani ba talikai take nufi ba wannan wasan mu gyara ta kun san dalili bahaushe in ya ce talikai yana nufin ɗan adam ne kawai dalili yakan ce adamu kakan ku ƙari samana. ba wace kan ce adamu kakan ko ba ku sani ba ne ba haushe kan ce adamu kakan talikai wannan hausa ce kana nufin annabi adamu kakan shanu ne har su macizi yake nufi har da shinkafar da ake nomawa hausawiyatan in bahaushe in yace adamu kakan talikai kakan yan adam to ashe kuskure ne kace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai la saboda alamin anan tana nufin human beings ne kawai saboda bahaushe mai yaran haka yake ne ita kuma kalmar ta wuce mutane duk abin da yake ba Allah ba alam ne kuma ci mai nake ne so in ka sai ka ce godiya ta taba daga Allah ubangijin halittu gaba da shine alam amma idan kace ai dan adam yana cikin talikai wannan babu laifi ai kace yana cikin talikai amma ita kalmar alamin karka takura mata scope dinta saboda kana tsuke manata ban gane ko gane me nake so na muku bayani ba saboda haka duk inda ka ji al'alamin a qur'ani to karka ce talikai dalili bahaushe a yarensa muna da abin da kira alƙarina allafziya lafazin bahaushe yana nufin ɗan adam ne don yakan ce kamar da na faɗa adamu kakan talikai in baka san wannan hausa ba to akwai ta saboda haka alamin halitta kullu su wallahi alam hular da ke kanka talika ce na tambayar ku hular da kasa tana cikin alamin ba ku da amsa ragon da ke gidanka na cikin alamin motar na cikin alamin kaga da kai mutum da kayanka duka kayan waye wallahu khalaqakum wama ta'malun da kai da kayanka duk alamai saboda idan ka ce alamin sai ka ce ubangijin halitta da fata an gane ko Allah ta'ala na cewa fa aina tadhhabun ina za ku tafi ne na'am in huwa illa dhikrun lil alamin wallahi qur'ani bai kasance ba face wa'azi ne ga alitta Allah ya kira qur'ani zikir ko ko inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sura mai lamba biyar. aya 9 hijr ya kira qur'ani zikiri ya kira qur'ani kitab zalikal kitab ya kira shi nur nur an gane to da kanan Allah ta'ala cewa qur'ani zikiri ne wa'azi ne ga dukkanin halitta na'am liman sha'a minkum an liman sha'a minkum an yastaqim ga wanda ya so cikin ku ya daidaita Allah ka sa mu so na'am wa ma tasha'una illa an yasha Allah ce wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku iya so ba ko da kun so ma ku daidaita kan hanya ba ku da iko sai Allah ya ga dama ai wallah ka samu ikon azumi a watan Ramadan din nan sai Allah ya ga dama ba iyawarka bane ka samu ikon zuwa ka yi sallah so biyar a rana sai Allah ya ga dama ga dukiyar zuwa aikin haji sai Allah ya ga dama kamar yadda ƙur'ani tsarin mulkinka shine komai naka road map code of ethic ɗinka constitution ɗinka shi ke maka jagoranci sai Allah ya ga dama kenan yadda ɓacewa <clears throat> daga Allah ne haka ma shirya sai dai ya baka hankali yi kaza ya aiko maka da manzo karka yi kaza ya aiko maka da manzo tare da haka Allah ta'ala ke cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abin da kuka so ba ne zai tabbata face abin da Allah ya so rabbul alamin ubangijin halitta yanda wannan sura ta kammala Allah ta'ala ka kammala mana rayuwarmu cikin alkhairi cikin albarka za mu je ga sura ta gaba bismillah bismillahir rahmanir rahim البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم وأن سورة إتت سورة الانفطار إن كنا بسورة من لما نوكين وذاكو كفدي نعم wadda قاري تنوتي لكيو nawa تنوتي da تقوما dan jarraba ku kaɗan dan nakan yi tambaya wace ce chapter number 10 a Qur'ani Yunus 20 wace ce ku yi tunani kafin na kirga biyar ɗaya biyu Allahu akbar Taha ta talatin wace ce ku saba da binciken Qur'ani da kyau ku saba wani za a ga haddace maka constitution da chapter da sakin layi dama layin aka sake ai amma ƙur'ani ya akhil karim Allah ka samu dace wannan ita ce sura mai lamba 80 da nawa biyu sunanta suratul infitar a gurguje tare da lokaci ya riga ya tafi wannan sura a maka aka saukar da ita tana cikin kin juzu'i na 30 tana da ayoyi guda 19 kalmominta guda 81 ne latest harufa harufa kowane harafi alifin ba'unta bisa kididdige tana da guda 333 ita wannan surar kira ita ma ta magana kan sha'an tashin kiyama don ta magana kan idha idha idha idha karanto mana muji arma mu sake mamitawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai idan sama'un fatarat Allah ta'ala ce idan sama in fatarat ta kece ta dare ta ɗaye ta kekkece kaga ta kama da wai ba sama a kushe da aka faɗa a baya na'am wa idan kawakibun tafarat ta kama da kuma wa idhal nujumun kadarat duk kusan sako ɗaya ne a lokacin da alkawakibu taurari in tafarat suka warwatsu su ma suka tashi daga aiki taurari aina wa idan biharu fujirat idan ainihin albiharu teku teku ɗaya kenan da hausa menene jam'i na teku tekuna hausa ta yi na teku ɗaya tekuna to mu tafi a haka idan ainihin jam'i idan teku teku wani lokaci ba haushe in yana son jam'i sai mai ta kalma yakan ce iri-iri yakan ce salo-salo teku-teku jami'in raftun a lokacin da ainihin dangogi na teku fujjirat gaba daya aka bulbule yanzu misali masana na cewa ruwa bangaren da yake ruwa ne a duniya ya fi ɓangaren ƙasa yawa kun san da wannan? wane gaske suna kiransa the hydrospherical composition of earth hydrosphere ya bambanta da lithosphere hydrosphere ɓangaren da yake ruwa ne to kusan kashi saba'in cikin ɗari sun ce ruwa ne duniyanmu amma ruwan baya damun ka yanzu kiyama in ta zo Allah zai janye bari haɗe la ilaha illallah shine mana wa biharu fujjarat tekuna idan aka bubbugo da su yanzu Allah na tuba ko dam ne a duniya dam dam sad aka ce dam ya fashe ya kake ganin bala'in sai ka ga malam ya ci wuri to ballan tana a ce kuma kiyama ta zo ainihin wannan rana mai ban tsoro ta riga ta zo to Allah kyauta wa idhal qubur na'am wa idhal bu'thirat Allah ya ce idan kaburbura aka bude su Allahu akbar yanzu yan uwanmu da ke kwanci a kabari wasu shekara dubanni iyaka ya wuce ka faɗa Allah kaɗai sani wani zai shiga kabari yau za ka shiga zan shiga Allahu akbar Allah ce ranar da kaburbura aka buɗe su duk abin da ke ci suka fito to za a ji labari shine za mu ɗora a lokaci na gaba a tafsirinmu abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa kuskuren da muka yi Allah ka yafe mana ka sanya mu cikin bayanka yantattu a wannan wata mai albarka ya Allah ya Allah duk bayanka ne nan mun haɗu dan neman danka a wannan wata Allah ka yarda da mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh